يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بانهكا الله تشكين إيكوان سا يومنا رانا رشا هدو كو كو شابير شا هدو ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam wanda ya daidai da kuma ashirin da uku ko ga watan ɗaya al-muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma صلى الله عليه وآله وسلم سيرة ودروس وإبر na babban malaminmu Muhammadu Sani Umar a yau za mu tashi a shafi na ɗari uku daidai gabar da mala yake cewa fi koli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal musulmi na makka bayani game da shigar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sauran al'ummar musulmin da ke tare da shi na wannan lokaci cikin garin makka دخل rasulullah sallallahu alaihi wa sallama makkata min a'laha manzan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shiga garin makka ta mafi ɗaukaka guri a cikinta mafi kololo guri a cikinta wa duribat lahu hunaka qubba a can inda wato ainihin ya shiga din aka kafa masa wato ainihin tanti ƙubba ita ce kamar wato shigen hema da za a yi wacce za ta ba da rumfa to aka kafa masa rumfa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amara khalid ibn al-walid radiyallahu ta'ala anhu ya kuma umarci sahabi Khalid dan Walid Allah yadda da shi fa dakhala min asfaliha ya shiga garin Makka ta mafi gangare na wato anin garin Makka wa ja'ala aba ubaida radiyallahu ta'ala anhu alal hassa. ya kuma sanya sahabinsa abu ubaida allah maɗaukaki yadda da shi ya zama tare da matafiya a ƙafa shine malam ya fasara ya ce wahumul musha abinda ake nufi da hassar ɗinnan matafiya a kan ƙafa allazina la silaha lahum waɗanda ba su da makami shi kuma ya zama tare da su وقد تجمع عدد من faha'i ƙuraishin ma'a ikrimata بن abi jihar. mala ya ce haƙiƙa wasu adadi na wawaye sun tattaru sun taru sun yi dandazo daga cikin wawayen ƙwarai shawa tare da ikrima ɗan abi jahal wa na bin umayya da safuwa ɗan umayya wa haili bin amur da su suhail ɗan amur bi makanin fi makkata yuqalu lahu khandama a wani guri da ke garin makka da ake kira da khandama wa azamu ala muwajahatil muslimina suka yi aniya suka ɗau himma na za su gaba da gaba da al'ummar musulmi wa qitalihim za kuma su yaƙi al'ummar musulmi فلقيهم muslimuna bi خالد رضي الله ta'ala an sai musulmi suka haɗu da su tare da jagorancin Khalid dan Walid Allah maɗaukaki ya yarda da shi wana wa shuhum shay'an min qital suka farma juna dan ɗan fafatawa ta dan wani lokaci tunda ba su kai sun kawo ba garin maka gaba ɗaya suna cewa ina su ina tunkarar wannan rundunar da manzo ya zo da ita kuma bare wasu wawaye da suka yi da nazo su ne sai aka ɗanyi wata ‘yar fafatawa irin abin da bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro wa usiba minal musulmi na tunani a ta dalilin haka aka ji wa musulmi biyu rauni aka illata musulmi biyu rabon sai sun samu wannan darajar Waminal minal na na ashara rajulan cikin arna kuma sai da aka wato jiwa mutum goma sha biyu duk ɗaya a can daidai yake da shida a nan wan hazamu kankace mai wannan kowa ya kama gabansa suka tarwatse suka ga cewar kanwa ba ta lasa ba ce قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صحابة Allah yadda da shi ya ce. qala yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yawmal fathi a ranar buɗe garin Makka faja'ala Khalid ibn faja'ala Khalid ibn al-Walid ala al-majnabati al-yumna sai annabi ya sanya sahabinsa Khalid dan Walid a ɓarya ko gefen dama na rundunarsa wa ja'ala zubair ya kuma sanya wato anin zubair radiyallahu ta'ala anhu Allah ya da shi ala al-majnabati al-yusra a ɓaryar hagu ta rundunarsa wa ja'ala aba ubaidata ala al-bayadhiqa ya kuma sanya wato sahabinsa abu ubaida shi kuma ya zama tare da wato anin mazaje mun ji cewar su matafiya wanda ba makamai a tare da su shi kuma ya zama shine jagoran tafiyarsu wa batsan alwadi ya zama kuma shi ke kula da cikin kwarin da ke wato eriyar bangaren gangare kenan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah tsira da aminci allah su tabbata gare shi ce ya aba huraira kai abu huraira udu uliyal ansar kirawo mun mutanen madina fada'autuhum sai na kiraye su faja'u yuharwiluna sai suka zo suna ta sassarfa da sauri cikin gaggawa faƙala ya ma'ashar al'ansar sai manzo ce ku jama'ar mutanen madina ta rauna Basha ƙurai ko kun ga waɗanda suke birkitattu masu rangwamen hankali na ƙuraishawa mana kun ga alamun wani yanayi na bore-bore daga ɓangaren 'yan zafin kai an fahimta ku ƙalu na'am suka ce yi eh, ƙalan zuru ce to ku ci gaba da duba da sa ido idan laƙaitumuhum gadan idan a gobe kuka ga wani daga cikinsu an tahsuduhum hasda a girbe musu girbewa an gane ku? wa akfa bi yadihi wa wada yaminahu ala shimali ya wato anin yi kasa i kuma koye daman sa sai ya sanya wato anihin daman nasa mana a sassabe mun su sassabewa a girbe mun su girbewa an gane ko mana alama ce da hannu wato a kwantar da su kada saurara musu umarni ne daga kwamanda hmm. na baki daya wa qala maw'idukum as-safa yace ma ta haduwarku daidai dutsen safa qala ma ashrafa yawma idhin lahum ahadun illa anamuhu abu hurara ya ce babu wani wanda ya ɗago musu kai a wannan rana kowaye shi face sai sun kwantar da shi anamu su mai da shi kamar wanda yake bacci an gane ko mu ai bacci kenan eh, ba wani wanda zai daga kai face sun kwantar da shi kai ka ce bacci ke an gama da magana ai dama bahaushe ce bacci kanin mutuwa to wannan mutuwan ba yake qala wa sa'ida rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam safa yace sai manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya hau kan dutsen safa waja'atil ansar mutanen madina su ma suka zo fa'afafo bisafa suka kai suka kawo a safa mana suka zagaye dutsen safa din a abu sufyan faƙal sai abu sufyan ya zo ya ce, ya ya manzan Allah ubidat khadra'u ƙuraishin duk wani wanda yake wato shar na ƙuraishawa an ce khadara asalin wato shuka in ta zama koriya to tana cikin tsaka da rayuwarta idan wato fari ya zo ya bi ta kanta ko ta rasa ruwa ja take ta bushe to an ce khadara ma'ana wasu wanda ake ji da su wanda suke ganiyarsu to shine yake cewa obedat khadra'u quraish waɗanda suke kan ganiya na shawa wanda su ne abin alfarinta ko ji da su an gama da su an halakar da su la quraisha ba'da al-yawm ina tabbatar maka manzo Allah ba sauran magana quraishawa kuma bayan wannan rana ba wani ba quraishi dan jin kai da zafin kai da ya sai dan kai ce wai gashi an gama da su qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin dukkan wanda ya shiga gidan abu sufyan ya aminta ya tsira ina cikin kubutattu ba za a taba shi ba sannan manzo ci gaba wa man alqa silaha manzo ci gaba cewa wanda ya jefar da makaminsa ya saranda fa huwa amin ya aminta ya tsira ka kukula shi tunda ya bada kai wa man aghlaqa babahu wanda kuka ga ya garkama kofarsa fa huwa amin a kyale shi shi ma ya sha tunda ya juya ya kulle kofa ai magana ta kare fa qalat al ansar sai mutanen madina suka ce amma ar-rajulu faqad akhadathu ra'fatun bi ashirati kuma muna ganin manzon Allah tausayin al'ummarsa sa ne ya kama shi yanzu duk ya fara lissafin wanda ya garka kofa a kyale shi mu da bamu da su duk mun gama da su da ba ya fara maganar wanda wato ya jefar da makami a saurara a kyale shi ina ga tausayin danginsa ne kawai ya kama shi wa ragabatun fi qaryati kwadayin sake zama a cikin ƙauyen garin su faiki kafa marasa shi mana su kuma kishiya taso gashi an buɗe garin makka ya zama garin musulunci gashi suna san sai an karar da duk wani mai jin kai ba wani sauran wanda zai iya daga kai kuma an zo ana magana wanda ya jefar da makami a kyale shi wanda ya kulle gida wanda ya shiga tofa kafa kuma ya ce musu kuma sauka lafiya an gane ko wa nazala alwahyu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ana cikin haka sai wahayi ya sauka ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ƙala sai manzo ya ce ƙultum ammar rajulu faƙad aka zato ra'afatun bi ashirati ina sanar da ku cewar na samu labari bayani ya zo min kun ce tausayin dangina ne ya kama ni wa ragabatun fi qaryatihi wato kwaɗayin zama cikin ƙauyena ko garina ne ya kama ni ala famasmi izan to tunda haka ne yaya sunana wane ne ni in dai dangina ne yanzu kama ni tausayin dangina ne kama ni in dai magana zaman gari na ne motso mu to waye ni ai gargajiyanci ne ke sa haka to kira ne dan gargajiya ne gargajiya ce ta motso ko qalaha thalathan sai aka sa qala laha thalathan qalaha manzo ya faɗi haka thalathan sau uku ana muhammadun abdullahi wa rasul ku fa sani ni ne nan muhammad bawan Allah da ya amsa sunan bawa na Allah kuma manzan Allah da ya amsa manzo na Allah hajartu ila Allah na fayi ƙaura zuwa ga Allah Don tabbatar da addinin Allah ya sa na bar nan na tafi inda kuke wa ilaikum na ƙaura zuwa gare ku na bar mahaifatta wa na tafi gurinku falmahaya ku. to in ba ku sani ba ku sani gurin rayuwa ta inda kuke raye wallan gurin mutuwa ta inda za ku mutu قالوا والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله suka ciya manzan Allah wallahi mu ban faɗi haka ba sai dan wato rowa dan kada Allah da manzo su kubce ba rowa mu rasa kace ta samu ka faɗa haka ba wai gori muke maka ko ko muna magana ka zama dan gargajiya ko kuma so ka fike ka zama mun hmm, gani muke za mu rasa ka wannan ne ya sa maka faɗa shi kuma Allah ba a taba kai bari an gane ko yawa qala fa inna allaha ya ce to haƙiƙa Allah wa rasulahu da manzansa yusaddiqanikum sun gasgata ku akan wannan abin da kuka faɗa wa yu'dhiranukum kuma sun nemi ku uzuri ba yadda aka iya da dan adam baya son a kishince shi akan abin da yake so kishi ne motsa kuna ganin kamar zan zauna nan kuma shikenan ku rasa ni to inda nake raye inda kuke raye nan ne gurin rayuwar ta inda mutuwa ku za ta ci muku nan mutuwa ta za ta ci ba zan zauna a nan ba da ni za mu koma khafal ansaru anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama yastaqir ba'da alfathi fi makkah mutanen madina sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama sun ji tsoron kada haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi a wayi gari ya tabbata bayan buɗe garin makka a cikin garin makka faƙalu alladhi qalu dan haka suka faɗa abin da suka faɗa li'azimi mahabbatihim li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saboda girman kaunar su ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa khashyatihim an yabta'ida anhum da tsoron kada ya musu nisa walakin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai shi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wahuwal huwal wanda wanda shine wato jagora wal uswa abun koyi fi kulli khairin ga dukkan alkhairi wa wafa'in da cika alkawari lam yansa ma baya'ahum alaihi fil aqaba bai manta da tabbat da i da su da alkawari ba a wajen akaba na cewar ina tare da su kome wuya kome daɗi ba gudu ba ja da baya sun zama shi ya zama su wastiqbaluhum wa nusratuhum wa himayatuhum ko wastiqbalahum wa nusratuhum wa himayatuhum kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai manta da wato ainihin karɓar da suka yi masa ba bai manta da taimakon da suka bashi ba bai manta da kariyar da suke bashi ba ba zai watsi da wannan ba saboda mai alkawari ne bai da butunci lam tansahu mahabbata baldatihi kuma amma duk da wannan hakan bai mantar da shi ƙaunar garinsa ba mahaifarsa walam tughayyirhu farhatul fathi wama nasiyal ansara wa makanatahu sannan kuma farin cikin wannan buɗe gari na makka da aka bai manta da abinda su mutanen madina suka yi ba na zamantowarsu sun ba shi ɗauki da agaji da kariya wa makanatuhum bai manta da matsayinsu da martabarsu a gurin gurinsa ba wa hubbahum da ƙaunar da suke masa faƙalar sai ce almahaya mahayaku marayata inda zan rayu inda kuke rayuwa wal mamatuku gurin ta inda za ku mutu mana kowanne an taɓa shi shi ne jagoranci nan don sun yi abin da suka yi a da na ɓanna da hana musulunci sakewa da musulmi yanzu tunda sun miƙa wuya sun yadda sun bi wanda ma bai ba zai iya ɗaga kara ba to wannan ba zai sa kuma a yi watsi da abin da ake tare da shi na dangantakan nan ai musulunci yana kaddara dangantaka kuma a ciyo su ta haka ya fa a ce a rasar da su saboda haka wannan bai manta da shi ba sannan kuma su ma abin da suka yi bai manta da su wannan shine alkawari duk wanda yake da wato ainihin wata daraja ko kima a tare da kai kakka watsar kakka manta za ta yi rana kuma za ta yi amfani دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام shigar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi masallaci mai alfarma cikin Ka'aba sara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wal na wal ansar baina yadayhi wa khalfahu wa haulahu manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tafi shi da mutanen da suka yi ƙaura daga makka suka koma madina da mutanen madina da suka karɓe shi da su da shi da waɗanda suka yi ƙaura zuwa gare su sun tafi wasunsu na gabansa wasunsu na bayansa wasunsu na gefansa ko ta ina yana da kariya in ta gaba ka zo a kun za su tunkare ka kafin shi in ta gefe ka zo haka in ta baya ma ka zo haka hatta da kalan masjid haka aka ba shi kariya aka raka shi har ya je shiga masallacin maka mai alfarma fa aqbala ila al-hajar aswad sai ya tunkari ya fuskanci dutsen hajarul aswad fastalamahu ya sumbance shi ya tsotse shi daga nan ba bahaushe yake cewa shan nono ba nonon ne ake hajjawa ake sha ba wannan tsotsan da ake wa hajjarul aswad shine san nonon ya kama da yanayin yaro in yana shan nono tsotsin da ake an gane ku nan an ɗauko yin wannan kallo kallon ana za ce to ina nonon yake za ga ana tafi ba ba nono ba ne ba eh. manzo sallallahu alaihi wasallam ce an saukar da Hajar aswad daga cikin aljanna zuwa ga wannan duniya aka sashi a wannan kusurwa ta ka'aba ta daidai kofa yana fari tas kamar farin nono ba wani abu ya mai da shi ba kirkirin kamar gawai ba face zunubin bayi idan dutse baki ina ga kuma nama da tsoka abu ne mai sauki kai duhu ka ga kaura ba shi da kyau ba ya kyan gani saboda zunubansa Allah ya kiyaye kuma qafa bilbaiti. sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zagaya ɗakin Allah Ka'aba wa fi yadihi qaus a lokacin da yake zagayawa hannunsa akwai baka na harbi da kibiya da ake wa haula albayti wa alaihi thalathatu mi'atin wa sittuna sanama a wannan lokacin da saman Ka'aba da gefe da gefenta akwai gunki gunki gunki har gunki 360 faja'ala ya ta'anuha bil qaus a wannan ranar ne manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya rika tsikaran ina sokar wannan gumaka da wannan baka da yake hannunsa wa ya kulu yana cewa ja'al haƙƙu wa zahaqal batil gaskiya ta zo ƙarya ta gushe. innal batila kana zahuqa haƙiƙa ƙarya mai yawan gushewa ce ko mai saurin gushewa ce ja alhaqqu gaskiya ta zo wama yubdi'ul batilu wama yu'id ba sauran sake farar ƙarya kuma ba sake dawowarta ta tafi kenan ba sake zuwa zuwa girke gumaka a kaba ballantana ha'aibatarsu wal asnamu tatasaqatu ala wujuhiha duk gunkin da manzo ya zungura sai ya tafi kif ikifa akan fuskarsa ƙarshen sa yazo yadda aka yi ta ƙare akhrajahu fi sahihaini saboda haka wal asnamu tatasaqatu ala wujuhiha kuma kan suna ta kifawa akan fuskokin su akhrajahu fi sahihain bukhari da muslim suka fitar da wannan bayani cikin sahihan littafinsu وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya zagaya ɗakin Allah wa huwa ala rahilatihi yana haye akan dabbarsa walam yakun muhrima sai dai bai riga yayyo harama da wata ibada ta hajji ko umara ba saboda shigowa ce ta buɗe garin makka ba ta ibadar hajji ko umara ba ce faqtasara ala tawaf dan haka sai ya taƙaita yin dawafin kawai daga dawafin bai wani abu falamma atamma tawafahu yayin da ya cika yin dawafinsa da'a Uthman bin Uthman bin Talha sai ya kira Uthman dan Talha fa akhadha minhu miftah al-Ka'aba ya karbi makullin dakin Ka'aba da gare shi fa amara biha fa futihat yayi umarni da a buɗe masa Ka'aba aka bude ta fara'a fihi al-asnama ya ga gumakan da ke ciki fa amara biha fa utiya sawjadasu aka fadda su wa ha suratu ibrahim wa isma'il alaihim salam. a daidai wannan lokaci an yi zane an yi hoto na wato anin annabi ibrahim da kuma hoton annabi isma'il amincin allah ya tabbata gare su da aka tashi yin hoton nasu sai aka yi su ya bil aslam a matsayin suna masu rantsuwa da alƙalman wato tsafi na rantsuwar jahiliya ƙala manzo ya ce lahumullah Allah ya tsine wanda suka yi waɗannan hoton laƙad alimu mastaqsama biha qattu sun san cewar sam sam annabi ibrahim da annabi isma'il ba su taɓa rantsuwa da wannan ba mabiya Allah ne wa makana minal mushrikin Eh, saboda haka bai cikin arna haka ya'yansa zuriyarsa ba su arnanci ba amma suka nuna cewar ga suna rantsuwa da wato alƙalmar rantsuwar jahiliya da ake kagan ka kalli wannan bayanan ina nuna mana harkar hotuna a tsarin addinin musulunci ba ta da asali ɗaukan hoto akwai gurin ibada ba tsarin addinin musulunci ba ko wannan yana nuna cewar in kana so ka samu asalinsa tushensa to ga maɓuɓɓugar abu ma kana yi ka daina wannan ya ɗauki gume kai ɗaki wannan ya ɗauki eh, gasu nan ba za su ƙirgu ba to bai da asali inda za ka yi addini kai sak kawai amma hoton wani ɗauka kai ɗaki kana an tafi wajen wajen kai kafara daga nan kana kaddara shi kana tsarkake shi kana jin kamar to wannan ba musulunci ba su da haka manzo sallallahu alaihi wasallam yasa aka yi wajen duk waɗannan tarkacen da suke cikin ka'aba shi duk abu ne wa qala abdullah ibn umar sahaban annabi abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya dada su shi da mahaifinsa yace inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da Allah shi aqbala yawmal fathi min a'la makkata ala rahilati haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a ranar buɗe garin makka ya tunkaro ya gabato daga mafi ɗaukakar guri cikin garin makka yana haya akan dabbarsa murdifan usama tabni zaid yana mai goye da sahabinsa usama dan zaid akan abin hawansa wa ma'ahu bilal a tare da su kuma tare da manzo akwai bilal wa ma'ahu uthman bin talha akwai uthman dan talha a cikin su min alhajaba daga cikin masu gano wanda mukulli da kulawa da kofa kaba yake gurin su an ce hajaba su ne masu bawa wato ka'aba kariya da kuma wato kula da kofar shigarta hatta ana khafil masjidi har ya rankwafar ko ya sunkuyar da dabbarsa a masallacin ka'aba fa'amarahu an ya atiya bi miftahil baiti sai ya umarci shi Uthman dan Talha cikin wato an masu kula da kofa cewar ya zo masa da mabudin ɗakin Allah fa fataha ya zo da shi ya buɗe wa dakhala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokaci manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya shiga Ka'aba wa ma'ahu usamatu cikin wanda suka shiga tare da shi akwai usama wa bilal da sahabinsa bilal wa uthman da kuma uthman fa makatha fiha naharan tawila ya zauna a cikin Ka'aba tsawon wani lokaci na yini thumma kharaja bayan ya dau lokaci sai ya fito fastabaqan nasu sai ɗan rige shiga bayan ya fito da ranar shiga ka'aba ta zo a gurin mutanen makka da mutanen madina a kuma bautawa Allah a ciki wannan abu da farin ciki yake wa kana abdullahi bin umar awwala man dakhala abdullahi dan umar yana daga cikin shine farkon wanda ya fara shiga ina eh, ganin manzo ya fito maza zai kai kai yan ina sunna annabi take mi da bilalin sai ya samu bilal wara albabi a bayan kofar ka'aba qa'iman yana tsaye fa sa'alahu ya tambaye shi aina salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a daidai ina ka ga manzon Allah yayi sallah kwatanta mun gurin a share lahu ila al-makan sai nuna masa gurin Allah alladhi salla fihi wanda manzo yi sallah a gurin wa kana umar abdullahi Ɗan umar ya kasance kullama dakhala al Ka'abata, duk sanda ya shiga ka'aba bayan wannan shigar yamshi qibala wajihi yakan tafi inda isa fuskarsa hina yadkhul sanda ya shiga ka'aba wa yaj'alu al-baba qibala isan ya kofar da ya shiga tana bayansa Wayamshi sai ya tafi ya tafi hatta ya yakuna bainahu wa bainal jidari alladhi qibala wajhihi har sai ya je ya zama tsakaninsa da garin da yake kallo inda ya fuskanta tunda ya sa kofar a baya to inda ya fuskanta da fuskarsa to sai ya zama abin da ya rage masa da tsakanin garin ka'abar ginin katangar ka'abar ƙariban min thalathati azru yi kusa da wato kace tsawon sangali uku daga tsawon yatsunka kan yatsa zuwa gwiwar hannu zai ga cewar zai samu kamar guda uku zuwa garin yakin kintaci daidai inda manzo ya tsaya kenan a sanda ya shigo din kamar yadda Bilal ya nuna masa to duk sanda ya shiga Ka'aba haka yake sai ya zama haka fa yusalli sai ya tsaya a gurin ya sallar yatawakhal makan alladhi akhbarahu Bilal ina mai nufin ina mai hasashen inda Bilal ya labarta masa cewa anan ya ga manzon Allah ya sallar saboda haka yatawakhal makan yana mai nufin yana mai hasashen المكان الذي أخبره بلال قرن da Bilal ya bashi labarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla fi cewar anan ne manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi salla da haka shi ma sai ya sallar a wannan waje walaysa ala ahadin ba'as babu wani laifi akan kowa akan wani an yusalli fi ayyi nawahil baiti sha yayi sallah a duk wata shiya daga shiyar ɗakin Ka'aba amma dai wannan abin da abdullahi dan umar yake yi ne don kwaɗayin ya dace da abin da manzo ya yi amma da za ka yi sallah a wani gurin ba nan ba sallah ta yi an fahimta ko eh. to wannan shine tsarin da sahabbai suke mai manzo imi a daidai ina yake haka abdullahi dan umar yake ko hanya ce ta biyo da shi za shi wani guri ya shi da manzo sun biyo wannan gurin in fitsari ya manzo ya tsaye a wani gurin ya zo gurin sai ya tsaye ya fitsari inda wani alkhairi da ya sa manzo ya tsaye a nan shi ma ya samu to a cewa waɗanda suka yi wannan kuma su ne yanzu wai wani zai karfin halin har ya faɗi mata magana a kansu su da an ga tasu ta kare da kyau kai ba a san yadda karshen ka zai zo ba shi sa wani malamin mu da ya koda ma madina abdul muhsin al-abbad bai gani ya makanci amma dan baiwa ne ake maganar wasu mutane suna zagin abu huraira suna kaza suna kaza ce duk wanda ya zage su bai cuci kowa ba sai kansa bai cuci kowa ba sai kansa su ne in ya zage su ba za su zagu ba saboda allah ya riga ya yarda da su a banza shine ba a san sa ba kuma ga alama larabarsa ba za ta yi kyau ba juma'a ba ma laraban ba ba za ta yi to saboda haka waɗannan sahabbai sun yi rawar gani sun yadda su rasa rayukansu akan rayuwar manzo sallallahu sun yadda su yi su don addinin Allah ya ci gaba kuma haka ya kamata kowane musulmi ya kasance to wannan bawan Allah da ake ba mu labari malamin haka yake haka za a kamo shi a yi jagora a zo da shi har aji bai gani shafa kujerarsa ya zauna fara zazzaga karatu idan yana magana a kan wata mas'ala duk ayar da ta magana akan mas'alar da a ƙur'ani ta tauhidi haka zai dako daga bakar siya dire nasi ba takarda ba biro ba ma ya gani bari ya gani ko yanzu dai ba Allah ya karɓi rayuwarsa ba a nan rauda masallacin manzo a nan yake koyar da hadisi in aka karanto hadisi sai ya mazajen hadisi ɗaya bayan ɗaya faɗi rayuwar kowa shine wane wane wane wane wane ya rawaci hadisi gurinsa wane ma rawaci sai an gaba kaf sannan kuma sai shirgun darin lafazin hadisi to ka kaje irin nan ba ka na ba to ba za ka na ba wani zafin kan kayi karatu wane ne kai kana jin kanka to ba ka je ka shiga irin waɗannan za ka san Allah da ibaiwarsa ya yi ta iri daban-daban a gurin mutane daban-daban magana ka ji kanka ma don kai karatu bai taso ba waye kai a babin karatu in ka ga wasu za ka ci haka aka haife su da kayansu kuma daga bayan suka yi sai da suka zo duniya suka kura amma za ka ɗauka da abin aka haife su saboda wani tun da iya shekarun haihuwa ka gaba ɗaya ya wuce haka shi a shekarun koyarwarsa shekarun da yana koyarwa ya wuce shekarar haihuwar ka duka to ya za ka tamu wannan ka yi ka bai da sauki abdulmusin al'abbat ina da ɗaya na abdulrazak shi ma dakta shi ma ka gan shi za ka ce baban ne ba dai karatu ga ƙanƙan da kai ba sa ɗaukan kansu suna sai allah yawaita irinsu a najeriya ba eh daga baya wasu ma suna cewa ana jin cewar babban abin da ya dalilin rasa idansa yawan karatu da kuma bibiyar abin da ya shafi tafiyar da jami'ar madina don shi ma rike ragamar tafiyar da ita to a wannan lokaci ake tunanin cewar ya rasa idansa kaga wanda ido ya yi rana ba makanta irin tamu ba duka daɗin gaba ɗaya ba kwakwalwa ba kuma ido Allah ka kiyaye ثم دار صلى الله عليه وسلم في البيت sannan manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya zagaya dakin Allah Ka'aba wa ita Allahu akbar Allah ya komai girma Fina nawahihi a sassa da ɓarya ɓarya ta Ka'aba wa hamidallah ta'ala ya kuma gode Allah eh Allah abin a alhamdulillah kuma mun zo wajen mu gode wa